wutsiya bakin ku da shi wannan mutum shi ya fara tura miki tsaraicin mutane ga dakta Yusuf ga dakta Ahmad kakakara kaka jama'a cikakken bayani kan mutumin da yake sake bidiyon tsiraicin matan TikTok Babiyana Hafsan lawansu da sauransu labari da dumi-dumi a halin yanzu shine an bankaɗo ko kuma mu ce an tono asirin wannan kasar gumi da yake bayyana ko kuma yake bankaɗo bidiyoyin tsiraicin matan tiktok wannan algungumi dai an bankaɗo mutuncinsa ko kuma ce an bankaɗo asirinsa ta hanyar sodali da kuma sauran gwaraza irin su lola wanda suka bayyana ainihin halin wannan mutumi shi da wannan mutumi za ku gan shi kaman balarabe kaman ba indi shi ne yake yaudarar matan tiktok yake zuwa yake amfani da dama domin ya canja musu tunani to sai dai kuma abin mamaki a bayanin da muka samu shine su dalli ta ce lalle wannan akawun da aka buɗe da sunan wannan mutumi ba na gaskiya ba ne domin kuwa wani ne ya amfani da hotonsa domin ya ci moriyar ganga to ma sauraro ga nan faifan bidiyon sai ku gane wa idan ku amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh agwagwa misleading ɗinku take yi idan kuna da ilimi kuma ya kamata ku gane saboda dr yusuf sidi har yanzu yana chatin ina kuma yana chatin mutane daban-daban don kutuman jan durin uwarki agwagwa don me zira ma uwarki wutsiya bakin ku daya da shi wannan mutum shi ya fara tura miki tsaicin mutane da zaman bai san da cewa zaki baza shi a duniya ba according to inda shi yake faɗa kenan kuma i have all the chat baya ga kika je kina roƙon shi kika ce duk wani tsaicin mata da yake hannun shi dan Allah ya tura miki ku da ake kallo yan iska ko da ke ina ma da chat din me zai sa an wasting time ina ina zuwa ku bani minti daya yawa ga lokacin da muka fara chatting da mutum da ke ce da cewa ba shi bane shi ya fara ce min hai wannan abin bai nuna full har sama ba da sunan shi bai fito ba anan shi ya fara ce min hai na ce mishi hai ya kake na ce lafiya za mu iya magana a whatsapp na ga wata yarinya na cika baki za ta saki bidiyon wasu ina da bidiyo nata da yana nufin agwagwa kenan sai na ce chat me up sai ce ok na tura mishi namba namba na ne na goge sai kuma ban ji ka ba da bai mun magana ba ina zuwa amka ya ce yanzu zan maka magana ba na gida ne na fi so sai na zauna na ce hun hmm, gaskiya ba ka da m sai da muka je whatsapp ya fara ce min da cewa a biyan shi zan yi kaza da kaza da kaza da kaza ni kuma me zan rasa wa zan siya tsaraicin sai na agwagwa me ma zan yi da tsaraicin mutum da sai na sa kuɗi na sai shi sai ya zo sai na blocking din shi saboda ban da lokacin news sai ya sa wai kayi blocking dina ne a whatsapp sai ce i don't <coughs> too much like stress ba na son yawan magana ko jayayya akan abu kai fa ka ce min kana da videos ɗinta kuma kuma abin da yasa nake so in karba saboda inda take wulakanta mutane tana ci musu mutunci da su kuma ka zo sai wata kame-kame kake tabbas ina da idan za ku siya ko yanzu sai na baku ina da dalili dalilin ai na kame-kame batsan kuma da muka yi wannan ya zo ya wuce cewa da na zo yanzu na fara magana ina ce ma duniya da cewa shi ne wanda yake behind wannan videos din sai ya bi ni sai yake ce min da cewa jiya sai tura min chat din shi da agwagwan nan sai yake ce min bani da hannu a wannan abun wallahi wallahi kawai ta yi amfani da sunana ne dan ta san ina wannan harkar na ce mishi wace ce amma wallahi ban taba post din video na wani batun da nake da na tambaye shi wace ce sai rubuta min sunanta sunanta shine na rufe shi da fuskana na san bai zama lallai ka yarda da ni ba amma wallahi duk wata hujja da ake so ina da shi sai ya tura mu wannan part of the conversation numban ta nan a kasa ba ma da ya save numban ba na je duba numban a true Truecaller sai na samu numban ta ne sai gashi nan calls ne da suka dinga yi tsakanin su sai nan take ta mishi wallahi doctor duk bidiyon da nake so na yi posting ba wanda zai zarge ni ko ya zarge ka na san yaya zan yi don allah ka tura min matan nan duk yan iska ne gara a musu haka mu ake kallo da yan iska agwagwa ce wannan ta yi chat nan da shi don akwai number ta a sama ina duba a true color sunan ta ya appear completely completely sunan ta ya appear and i have proof ta ce masa hmm, to kai me yasa kake wa 'ya'yan musulmai 'yan uwanka haka ka yaudare su kuma ka samu tsaraicin su ka ba wa agwagwa ta bata musu suna ko kuma ka nima kuɗi da su tunda nake ban taɓa post ba wallahi according to him at the end na ce mishi baka tsoron mutuwa da hisabi to me yasa kake sa su turo maka wallahi bai dace ba shi yasa duk kuɗin da ka samu ta hanyar haka baya maka amfani to inda nake ganin na ending chat da shi kenan gaskiya ne amma ba ni da hannu a post abinda muka yi da shi kenan so agwagwa uwar tambile don kutumin mai zira ma uwar ki wutsiya idan za ki daina ki daina idan ko ba za ki daina ba idan Allah ya tashi kama ki fara gunduwa gunduwa da ke Allah ya tsine miki albarka na ga dan ke ga falalliya ce tsinaniya na ga dan ke ga falalliya ce tsinaniya kin mai da mutane yan jakai kin je page kina cewa wai wai ba shi bane wannan daktan kaza kaza ki mislead mutane dan kin san da cewa bakin ku daya kuma a hannun shi ke karban tsiraicin mutane kike yadawa a duniya kaji to ku kuma gare ku wanda ake baza tsaraicin kun kara bata ku ku kuka su jaka banza ballagaza wa har tana ikirarin hmm, let me just leave this matter for matter yanzu Allah ku duba inda heart of man is evil burin ka nemi tsaraicin wasu da hoton wani ma kake amfani ka nemi tsaraicin wasu kuma ka dauka ka tura mota jaka ita kuma ta baza shi a duniya how will you feeling aka mai ka haka ko kai ba za ka yi aure ba ko ba za ka aihuwa how will you feeling aka ma dan uwanka haka ko aka ma kanwanka haka ko aka ma uwarka haka tunda ita ma mace ce kai Allah da ya kyauta wa iyazu billahi barka da dawowa to baya ga waɗannan bidiyo da kuka gani kuma akwai sauran bayanai inda a halin yanzu kuma ake ta irin cewa wannan mutumi lalle da biyu domin kuwa wannan bayani da ya fito daga bakin sodali ta bayyana cewa lalle wannan mutumi akwai abubuwan al'ajabi a tattare da shi domin kuwa akwai wani mutumi wanda yake amfani da hotonsa yake canjawa al'umma ko kuma matan tiktok hankali lalle wannan mutumi da sauran na ba, domin kuwa abubuwan sun ƙi daɗi lalle wannan abu ya bayyana hakan ne to lalle kuma shi kuma dadidola shi kuma ya bayyana cewa akwai abubuwa wanda ake ɓoye mai akan wannan abu to sai dai kuma shi ma ya bayyana cewa akwai manya-manyan abubuwan da ya sani a part from waɗannan wanda wasu ka sani to masu sauraro ga dai bidiyo na gaba sai ku gane wa idan ku amma kafin nan ku danna mana subscribe ga Dr. Yusuf ga Dr. Ahmad kakakara kaka jama'a ina son ku san wani abu na rintsi da girman Allah duk wanda ya ƙara ɓata wa wannan bawan Allah suna wato Dr. Yusuf zan iya yin ƙararsa saboda me saboda shi wannan bawan Allah duk abin da ake yi babu ruwansa bai ma san ana yi ba shi kuma sai mace ma ta kai mace ta amsa sunanta mace yake kula ta ba dan jagaliya bane ba baya kula mata waɗanda ba su kai ba sai kin amsa sunanki mace ma yake kula ki kai kuma Dr. Ahmad da kai kwam ga kanan farin sai ka ce farin gunki lillahi wa rasulihi mun gaji da abin da kake mana yi lillahi wa rasulihi abin da kake yi ya dace yi kai ta wannan din kai ta sa mana ciwon kai na rantsi da Allah wallahi tallahi kana goge min hadda haba duk ka sa mana ciwon kai sai goge mana haddoji kake lillahi wa rasuli haka ake a rayuwa ka ban mu musarara mu huta mana kuma matan Allah ya kara dan masifa da bada'i kawai saboda kun ga farin namiji mai kyau mai saje shine duk kuka je kuka ba ayari kuka bi layi kuke ta sakin kaya haka lillahi wa rasuli ai bai kamata ba to ku dinga bambance tsakanin su akwai Dr. Yusuf akwai Dr. Ahmad wannan shine mai bakar rigar wannan shine Dr. Yusuf wannan na saman kuma shine Dr. Ahmad Dr. Ahmad shaidanin kenan wayyo wayyo Allah na ka dangare ba a gane gaban ka ba a gane bayan ka sarin ka ya fi sarin maciji dafi inna lillahi wa inna amma kuma akwai wani abu jama'a da ba ku sani ba idan da kwaɗayi aka ce da wulaƙanci to shi fa Dr. Yusuf kuɗinsa ne yake mai magani sai ya tura kuɗi shi ma ake turo mai harka kun ga laifinsa kuɗinsa ne suke mai magani yan dubu ɗarinsa dubu ɗari biyu ɗari uku ta raba shi da mace shi kenan to amma shi kuma Dr. lillahi wa rasulihi shi kuma Dr. Yusuf a daina ɗaukar alhakin bawan Allah nan saboda shi bai san komai ba wallahi bawan Allah bai san komai ba shi duk wa'annan abubuwan da suke faruwa ma shi bai sani wasu gashi nan kamanni ne dai kamar sun so su yi kamanni amma fa ga gwankin nan ga gwankin shaidanin nan wayyo wayyo Allah na ba za ka daina samun ciwon kai ba yi ba za ka daina saka yan matan mu suna talikin likin ba yi lillahi wa rasuli lillahi wa rasuli ba za ka daina ba wai yi kuma matan wallahi Allah ya ƙara ya kutumar bara uba. To ma sauraro ana muka kawo muku ƙarshen labarin amma kafin mu tattara ga bitar muhimman kanun su. Kun da cewa cikakken bayani an bankaɗo kan mutumin da yake saki bidiyon tsiraicin matan TikTok irin su ba biyar da hafsan Lawansi wanda a halin yanzu ake ta sharhi kan mutumin. Inda kuka ji cewa wani kafa sun yarda da cewa lalle mutumin shine yake wannan iskanci. to amma kuma wani kafa a gurin su su dalle sun ce lalle ƙarya ne wannan mutumi ba shi bane domin kuwa ba shi bane dai yake yin wannan ta'asa wani ne ya buɗe account da sunansa yake cin moriyar 'yan matan tiktok wanda hakan kuma ya kamata matan tiktok su su gane babu abin da yake zuwa da sauƙi dole sai mutum ya haƙura ya bi allah sannan ya samu dacewar rayuwa to wannan nasiha ne ga kowa baki ɗaya to masu sauraro kar kuma ta na mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora ku huta lafiya